kamar yadda mazauna angon jambutu inda lamarin ya faru suka bayyana an faita yin musayar harbe-harbe a tsakanin kasungurman 'yan bindigan da kuma jami'an 'yan sanda kuma wannan na zuwa ne a kasa da aure 44 da wasu masallata a garin jimeta suka yi kukan kura akan wasu 'yan bindiga mu 'yan jambutu a gaskiya an firgita mu saboda an waye gari mun ji ana ta harbe-harbe a daga baya ne mun ji labari ce 'yan sanda ne suke ba ta kashi da ko 'yan fashi ne ko 'yan bindiga ne ba mu sani ba rundunar 'yan sandan jihar adama adama wanda ta tabbatar da wannan dauki ba daɗin kuma kamar yadda kakakin rannan 'yan sannan jihar dsp muhammad ibrahim ya shaida manema labarai an kashe shida daga cikin kasan gurman 'yan bindigan wannan kuma bai rasa nasaba da haɗin kan da ya ce jama'a suka fara badawa da zuwa kuma mun kama guda biyu sai aka ɗauki ɗaya daga ciki akan za a je a ga gidan to kafin a je gidan sai suka farma 'yan sanda waɗanda suke gidan suka buɗe 'yan sanda wuta to cikin ikon allah sai allah taimaka 'yan sanda suka samu suka kashe mutane guda biyar ɗayan da 'yan sanda suka je je da shi su waɗannan yan uwansa su suka harbe shi nan a kashe su guda shida an samu bindiga AK47 guda daya sannan kuma an samu ammunition guda da 101 haka zalika rannan yan sandan ta jihar Adama ta fayyaba da gukan kuran kai dauki da jama'an fadan jihar suka fara badawa a madadin shugaban rundun yan sandan Adamawa CP Godfrey Emeka Okeke da rundun yan sandan Adamawa suna mika su zuwa ga al'ummar jihar Adamawa daɗin kai da suke bamu lallai sun amsa kiran shi kuma yana roƙon al'umma su bawa yan sanda dadin kai to kaga ko sun taimaka mana dadin kai tuni ma kananan hukumomi da kuma gundumomin raya kasa a jihar suka fara daukan matakan taimakawa jami'an tsaro alhaji hamman adama ahijo shine kantoman raya kasa na gunduman yadin duk abin da yake gani zaman lafiyar nan ya fi komai gefen security muna iya gwargwadon mu don in ka duba area mu nan daji ne So, da haka mu kuma mu bada fifiko a security don mu eh, masu barnan kan hanyoyin mu alhamdulillah. yanzu haka al'umman garin jimeta da yola musulmi da kirista duk sun saba layan mai da martani game da hare-haren da ake kaiwa cikin kwanakin nan mun gaje mu a yola irin hare-haren yan bindiga da suke kawo mana mu za mu ɗauki mataki za mu mai da martani mu ma yayin aiko da wannan rahoto har an fara gudanar da addu'o'i na musamman a masallatai da majami'u Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.